Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. yanzu ma aisha Mu'az ce tare da baba yakubu makeri da sauran abokan aiki muka sake dawowa a daidai wannan lokaci cikin shirinmu na dare kuma na ƙarshe a wurin yau lahadi uku ga watan disamba na shekarar 2023 na fatan an wuni lafiya. To bayan an sha labaran duniya, Alheri Grace Abdu za ta shigo da shirin kallabi, shirin mata tare da mata. Kuma yau shirin zai nazari ne a kan sana'ar jarida da kuma kalubalolin da mata masu wannan sana'ar suke fuskanta da wasu batutuwan. Amma kafin mu kai ga gabatar muku da shirin na kallabi, sai a gyara zama a ji yadda duniyar tamu ta wuni. Assalamu alaikum jama'a. Birnin Khan Yunis da ke kudancin Gaza yana fuskantar lugudan wuta babu kakkautawa daga sojojin Isra'ila. Kana babu wata alamar hanyar ficewa daga birnin mai dubban ɗaruruwan Falasɗinawa wanda aka nemi su koma kudu domin kaucewa munanan hare-haren Isra'ila biyo bayan harin ta'addanci da Hamas ta kai a ranar bakwai ga watan Oktoba. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a jiya Asabar cewa za su ci gaba da hadarin bama-bamai har sai an sako mutum na ƙarshe da aka yi garkuwa da shi kana an kawar da Hamas a ban ƙasa. Ya ce yaki mai tsananin zafi na nan tafe. Harin da aka kai wa Khan Yunis inda jama'an Isra'ila ke zaton mayakan Hamas sun ɓoye ya yi tsanani ainun. isra'ila na ƙara shan kira daga gwamnatin joe biden ta amurka da ta ɗauki matakan kare mutuwar fararen hulan falasɗinawa yayin da sabuwar fada ta ƙaure a yau lahadi an kashe akalla falasɗinawa 200 tun bayan rushewar yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin isra'ila da hamas lamarin da ya kai adadin waɗanda suka mutu a zirin gaza tun daga harin ta'addancin ranar bakwai ga watan oktoba zuwa dubu goma sha biyar tare da raunata sama da dubu arba'in a cewar ma'aikatar kiwon lafiya a gaza wadda ta ce kashi saba'in ciki mata ne da ƙananan yara yayin da duniya ke fama da cuta a yau lahadi tattaunawar yanayi ta majalisar ɗinkin duniya ta mai da hankali ne akan illolin cuta da ke yaduwa ga lafiyar ɗan adam taron kolin sauyin yanayi na cop 28 wanda aka kwashe kwanaki biyu manyan shugabannin kasashen duniya suna gabatar da jawabai tare da kiraye-kiraye haɗin kai yanzu taron ya kai ga nuna damuwa akan batutuwan da suka shafi lafiya kamar mace-mace akalla mutane miliyan bakwai a duniya sakamakon gurɓacewar iska a kowace shekara da kuma yaduwar cututtuka kamar kwalara da zazzabin cizon sauro yayin da ɗumamar yanayi ke yin tsanani babban daraktan hukumar lafiya ta duniya tedros adhanom ghebreyesus ya ce lokaci ya yi da ya kamata a taron sauyin yanayin na majalisar ɗinkin duniya ya kaddamar da ranar kiwon lafiya ta farko a taron na karo 28 yana mai cewa barazanar da ke tattare da matsalar sauyin yanayi na nan take duk da cewa matsalar sauyin yanayi matsala ce ta kiwon lafiya amma lokaci yayi da za a ce taron na 27 ya zo kuma ya wuce ba tare da kwararen tattaunawa kan lafiya ba in ji shi ya ce babu shakka kiwon lafiya yana nan tsaye a matsayin dalilin da ya tilasta daukar mataki akan sauyin yanayi a ƙarshe a jiya asabar shugaban ƙasar gini bissau umaru sisiko embalo ya ce mummunan tashin hankali da aka yi a makon nan da ya hada da jami'an tsaron kasar wani yunkuri ne na juyin mulki yayin da sojojin kasar suka ba masu yunkurin juyin mulkin umarnin komawa bariki rikicin da ya barke tsakanin jami'an tsaro kasa da dakaru na musamman masu tsaron fadar shugaban kasa a daren ranar alhamis a bisa babban birnin kasar lamarin ya yi sanadin mutuwar akalla mutane biyu Dambalo wanda yake Dubai domin halartar taron sauyin yanayi na COP28. Ya isa Bisau ne a jiya Asabar inda ya ce yunkurin juyin mulkin ya hana shi dawowa. Ya ƙara da cewa ina tabbatar muku wannan aikin zai haifar da mummunan sakamako. Tun bayan samun 'yancin kai daga ƙasar Portugal a shekarar 1974, ƙaramar ƙasar ta yammacin Afirka ta fuskanci jirin juyin mulki da yunkurin juyin mulki. Gaida baba ya koma makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madala. To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Yaro na na farko na kai shi gidan reno na kan kulla abin da zai ci da fidin botul da ruwa da komai nashi to ina kinta ta cewa idan ya shanye ko kam ya shanye waɗannan na dawo ya shanye kaf ban dawo ba mun tafi tuwa ba mu dawo ba na dawo na zo na ina ta kici-kici kamar na yi kuka dare ya yi. shirin a wannan makon 'yan uwana mata, as. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirinmu na kanmu. Daga mu sai mu mu faɗa abin da ya dame mu da nufin nemo mu fita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido. Da gudunmawa da suke badawa ga ci gaban al'umma. kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdul. namu zai mai da hankali ne a kan sana'ar da muka fi ya wato aikin jarida. Inda ban da hira da kallabin mu ta mako wata tsoho 'yan jarida za mu kuma haska fitila kan kalubale da 'yan jarida mata ke fuskanta. A bangaren kula da lafiyar mata kuma za mu ɗora kan bayanin kwararren ma'aikaciyar jinya kan abin da ke kawo mutuwar jarirai a ciki. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. kai ga hirarmu da mu ta mako wata tsohon 'yan jarida. Bari mu yi shimfiɗa da hira da waɗansu mata 'yan jarida domin jin bayanansu kan ƙalubale da ke tattare da wannan sana'ar. A yau muna tare da Dr. Haratu Ahmad Aliyu da kuma Rabi armaya'u barkan ku da zuwa 'yan jarida barkan mu ka dai barin fara da da harisu ahmad aliyu wadda ta kasance ita shugaba ne kuma ta rike mukamai a bangaren aikin jarida da kuma shugabancin 'yan jaridu a kasar aikin jarida aiki ne wanda yana da kyau kuma yana da daɗi ga kuma farin jini na fara aikin jarida tun 1990 na zo ina cikin wannan aiki ba sashen da ba na tabawa sai ban da sashen labaru inda aka ce haɗa shiri ne gabatarwa wannan na yi shi to mu muke wato controlling ɗin kusan dukkan na'urorin da ke wurin in ke ne a aiki a ranar ko a lokacin duk wani na'ura a wurin ke ne zaki kike da hurumin tattaba duk wani na'ura idan na fahimce ki mm. kusan za a ce shi dan jarida musamman wanda suke wannan bangaren na shirye-shirye kenan zai zama wani karamin dan injiniya kenan dai haka komai da ruwanka ne dan jarida komai da ruwanka ne karfe uku na tashi da asuba kuma na yi aure na fara haihuwa zan tashi in na san ina aikin safe mm. ni zan buɗe tasha ina tashi kafin karfe uku ma zuwa uku da wani abu na gama shiri na yi mai yarinya na wanka lokacin fara haihuwa kenan wato su masu yare suna can suna bacci ko kuma kina nake ta musu shirye-shirye yadda za a yi suna bude gidan rediyo su ji aiki na gama komi da komi zaki ji wajen karfe uku da wani abu zuwa hudu zaki ji ana fim fim fim a kofar gida asuban fari asuban fari saboda ni zan bude tasha idan ni ne ke aikin safe na yi girki na na safe da hmm. mai gida na zai ci hmm. na gyara ɗaki na saboda in na da bana son zo yi wani aiki na gaji to haka muka yi wannan tafiya ina ba da wannan tarihi saboda ita mace za a dinga ganin a'a ai aikin jarida ma bai dace da ita ba aikin jarida kamar a ce filin maza ne yawa sai a ce filin maza ne filin daga ne hmm. kuma duk ban daina aiki na ba zan yi aiki daga safe har zuwa dare a lokacin aiki tukuru ne ake yi so kin ga da lokutan kana aikin gidan mijinka kana aikin gidan ofis kuma mijinka yana son ka bashi daidai hurumin shi da ya kamata gurin aiki na son a basu daidai hurumin su da ya kamata ya iyali to haka muka yi ta kokari a lokacin ne ta kokari in ga cewa ba wanda yake ɗari bisa ɗari amma na yi ba da nawa kokarin na yi nawa gudunmuwa an ce wai dan sanda abokin kowa ina ganin kamar a ce wannan taken ma ai dan jarida ya kamata a ce abokin kowa yana bangaren ah, aikin yan sandan yana abota da likitoci yana abota da yan gari hadda masu laifi ma wani lokaci don sai ya bi ta bangaren su ya jiyo labarin mai ke faruwa in ana yaki ma nakan ga yan jarida a tsakiya ana zuba mababai can gefen na harbowa wancan ma na harbowa amma dan jarida yana tsakiya ya sai da ransa sai ya samo ma jama'a bayanin mai ke faruwa a gari don su fahimci me ake ciki haka harkar gwamnati hmm. shi ke shiga tsakanin jama'a da gwamnati da sauransu malama rabi matsayin ki ke yanzu kuke tasowa a aikin jarida hmm. eh, wani irin kalubale kika fuskanta fuskanta a rayuwar ki na kasancewar ki jarida to alhamdulillahi duk da ba wai na daɗi cancan a aikin jarida ba ne na farko dai kamar yadda ita hajji da har ta faɗa aikin jarida wani aiki ne wanda za ka iya kiran shi a matsayin mai farin jini wanda za ka san jama'a jama'a za su san ka za ka yi gwagwarmaya da jama'a to kalubalen da yawanci muke fuskanta musamman 'yan jarida na ɗaya yadda al'umma wasu ba zan ce duka ba wasu al'umma yadda suke kallon yar jarida musamman mace suna mata kallon bata da kamun kai to wani abin kuka yi nuna haka yawa saboda gwagwarmaya da take musamman da maza kuma yar jarida kowace ce inda har ta san aikin ta za shiga duk inda aka kira ta ta aikin jarida to kin ga wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa al'umma suke kallon mace yar jarida wato ko ina za iya kutsawa za ta iya kutsawa dan dai ta samu aikin sannan ta fito ta faɗan ma al'umma sannan na biyu akwai mazajen da su sukan ce kai ina ba mu iya auren yan jarida kuna samu wani kalubalen akwai kalubalen nan da yawa saboda gani suke a yan jarida kina matsayin matata kenan ma bana kishinki za a kira ki aiki nan garin za ki bar nan garin ki je to wannan yana ɗaya daga cikin ƙalubalen da mata 'yan jarida suke fuskanta a kalubale kan akwai kalubale hmm. a shi sa na fara miki abin nan mm, matashiya yawa hmm. saboda ki gane haka a lokacin da za a ce a wala kai kaga dama ka batta ai in ni ne ba zan batta ba har a zo da asuba a ɗauke ta da tafi ta buɗe tasha kuma ta yi aiki ma wani lokaci har dare barin gaya miki har kwana ma muna yi ba wai irin daga gida din nan ka shirya ma zaka zo ka kwana to amma in aiki ya kama ka a lokacin fa sai ka kwana dole ka nemi izin ka kira mijin ka ila ka gaya mishi ko da yake nima da yake ina kusa da gida ne zan iya iya rugawa in je in ce dan Allah kaza da kaza da kaza an roka na dai sami mai sauki lokacin mm. ko ba haka ba to amma wani sai ya ga kaman ai kullun sai kin yi fada da mijinki kafin ki je wannan aikin kin gane mm. to in shi Allah ya hada ki da mai fahimta cewa wannan rayuwanki ne abin da a karanta ne abin da kike so ki ne kuma wannan shi aikin jarida ba fa wani abu bane aiki ne wanda ke taimaka a wayar da kan jama'a akan duk wani matsala da ya shige ma jama'a kai wato kamar wani karamin jihadi ne wannan jihadi ne kamar yadda kike maganan yan sanda waye sojoji su bindiga suke dauka mu wannan biron fa da takarda da bakin ku ne namu da bakin mu masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen hausa na murya amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa bari mu koma kan kula da lafiyar mata masu juna biyu da ke ci gaba da ɗaukar hankalin ƙasashen duniya inda rahotanni ke nuni da cewa ana ci gaba da samun mace-macen mata da jarirai a lokutan haihuwa musamman a ƙasashe masu tasowa kamar afirka mai jinya binta muhammad ta bayyana matakan da ake ɗauka a kimiyyance domin rage yawan mace-macen jarirai kafin haihuwa. Sai mu dubi me ke kawo shi kuna. Mm. Da muka dubi abubuwan da ke kawo sannan sai mu zo mu ga ya zane mai rigakafin abubuwan wa'annan. Idan zazzabi ta yi tsanani ta samu zazzabin malaria ya kai ga ana yasa aka samu haka sai a ce to a ɗauki rigakafi tunda na ce miki dama shi yasa wurin awo muke ba su kuma sannan muna koya musu muna gargadi su rika zama cikin su rika bacci a cikin gidan sauro raga raga ta dinga zama bacci a ciki sannan kuma inda suke muhallin su a tsaftace shi dan ka sauro ya waita kuma sannan rashin jini da ci abincin da zai kara mata jini mun sa abubuwa sun yi wuya yanzu amma ta amfani da abubuwan da muke da shi a gida miyan gyada alayyaho ganyayyaki ta dafa abincinta awara din nan da ake da soya waken soya ta ci shi waken ya samu ko miyan kukan kina zaki dafa ki ɗebi wake ki zuba mai a ciki ko ki sa nama ba ki sa kifi ba waken nan da ke ciki zai taimaka ki samu jini ita kanta miyan kuka tana kawo jini ita ma sannan kuma ki zo awo babban rigakafi kina ci wani abinci kuma ki zo awo magun da ake baki wurin awo ana baki su ne saboda su ba kara miki su jini a jikinki yadda ke ma tun da ba kika yake amfani da jinin jikinki ba akwai ma abu a cikin ki da kuke yi tare kuke sha tare matakin kuma da za a kiyaye kar ɗaya zai mutu a ciki ko lokacin naƙuda na haiko shi bare shine a san mahimmancin a zo awo da wuri a fara awo mace ya kamata na samun ciki ta zo asibiti a duba ta an tabbatar tana dauke da juna biyu eh ya samu to kenan ta fara awo kamar wani wata kika ce ai mu inda so samu ne wata uku mace ta fara awo ta fara au amma bayan ta zo ta bayyana cewa eh tana da ciki saboda akwai magungunan za a bata na karin jinin nan za su taimaka mata hmm. tana sha kuma bata shawarwarin abincin da za ta don ta samu isasshen jini ta samu lafiya ta zo tana awon nan tana zuwa awo ana bata magungunan nan tana sha idan kuma ta zo awo da wuri kin ga lokacin da za a gwada jininta a ganin ta wani kala ne ya fada negative din nan ne idan an ga ita eh tana da alamar negative din nan sai a maza maza shi ma mijinta sai a ce bari shi ma ana so a san nashi hmm. in ma irin nasa ne shi ma nake ne ba damuwa ba abin da zai shi kenan to ban gina ne ma in ji ba damuwa ba samu irin wannan matsalar na da amma in kuma shi ba nake fito ya kamata sani tun da wuri saboda idan an zo akwai rigakafin da za a yi don wannan abubuwan da suke faruwa din sannan kuma in ta zo awo da wuri sannan za a duba gani tana da malaria ba tana da cutar malaria a jikinta a maganin shi wato za ana aunawa ana auna a gaggaya mata kuma ga yadda za ta kula da kanta da maganin da za mu dinga bata a lokacin da faɗa ɗazu an ta zo awon rigakafin shi zazzabin cizon sauro din sannan kuma a ƙara gwada jininta yawan jinin ta a lokacin ya yake ya kai nawa ta yadda in za a ƙara mata wasu abubuwa ne da za ta sha saboda jininta ya ƙaru da zai yadda zai ishe ta da abin da ke cikinta. da zaran kuma lokacin haihuwa ya zo an fara naƙuda maza a zo asibiti haihuwa asibiti saboda abin da muke gudu da na ce yawo yana iya fitowa da alamar rai wato game da na ce kidin shi na buga ko shi ne suna buga a taimaka mishi sai a asibiti mm. a taimaka mishi ya rayu sannan kuma in ta zo tana naƙuda tana asibiti idan duk zarar an ga wasu abubuwa kamar zuban jinin in a gida ne kafin zo asibiti ai ta tagayyara wani abu ya faru amma a asibiti za a ɗauki mataki da sauri da a ceci rayuwarsu ita da abin da ke cikin insha Allah. Nufin akwai nau'ukan matan da suka fi fuskantar shi wannan matsalar? Kowane ciki, kowane juna biyu idan aka ɗauka, na iya mutuwa a cikin kafin a haife shi idan akwai wani dalilan da na faɗa ko da shekarunta ita uwar ko shekara take shi yasa muka ce duk ciki kowane juna biyu kowane ciki yana da nashi hadarin wato ko sabon haihuwa ko tsohon ko sabon haihuwa ko tsohon haihuwa yana da nashi hadarin kuma ba za a iya predicting cewa ai wannan cikin ba zai kare lafiya ba a ba mu iya predicting hmm. ba mu iya cewa ba mu zato ba mu sanin eh ba wanda ya sani sanin gaibu sai Allah hmm. abin nan sai dai kawai alamomi kawai sanin ai ba ta kuma Allah ya sa a rabu lafiya sai dai amma dai a kiyaye da abubuwan da za su iya kawo mutuwan dan a cikin ciki kafin a haife shi kamar su zazzabin cizon sauran. a ɗauki mataki na kare shi ma kafin a same shi da zarar an same shi ma a ɗauki matakin zuwa asibiti da a samu lafiya da kuma rashin jini shi ma kan shi a ɗauki matakin yadda za a samu isasshen jini mace mai juna duka samu isasshen jini a jikinta ta yadda ba zai kawo mutuwan ɗan a cikin cikin tafa To da kamar da kuka ji a gabatarwa shirin kallabi ya karbi bakuncin wata tsohuwar 'yar jarida wadda ta yi wannan aikin lokacin da aikin jarida ke da wahala sosai. Waka aka ce a baki mai ita ta fi daɗi ga kallabin mu ta mako. Sunana Hawa Muhammad Abdullahi kuma a yanzu ni ce Deputy Director Information and Public relations Unit na Aminu Kano Teaching Hospital. Wato duk wanda ya shekara 65 kunziyar shekara 60 amin kin san yana da tarihi da yawa musamman in kika danganta irin gwagwarmayar da mutum ya yi yana karami da kuma lokacin da ya shiga makaranta da kuma wannan mataki da aka taka so za ki ga bayani ne mai yawa amma a takaice dai shine ni da na yi brigade primary school na gama 1977 daga nan na tafi secondary school government girls secondary school kwa shi na shekara shida saboda a lokacin mu form 6 ake yi to bayan na gama na tafi kas kano na shekara biyu na gama 1983 da na gama 1983 na tafi usman dan fodiyo university nan ma na je na shekara uku na gama na digiri a political science hausa so da na dawo na fara aiki a gidan jaridar triumph na nan na nysc bayan na gama ta kasa suka ɗauke na aiki na ci gaba a lokacin ba a tura mutane kudu kenan eh gaskiya a lokacin nan ba a tura mutane kudu kuma ni da yake ma na yi amfani da marriage certificate tun da dab da na gama nysc ne aure so saboda haka ma ba a tura ni kudu ba amma ana tura mutane mm. so bayan na gama na fara aiki 1989 a mm. Triumph Publishing Company so na aiki na tsawon shekara tara a Triumph a matsayin 'yan jarida columnist translator waye-waye duk jacob altred a gidan jarida saboda ko menene ne in kana editorial department ko editorial unit za ki ga duk wanda ya san editorial na gidan jarida ya san cewa multidisciplinary ne ko kuma eh tax kala-kala ne proof reading reporter proof writer proof columnist translator komai dai gashi nan mm. so aka dai muka yi muka shekara tara daga baya na ga ana neman ma'aikata public relation officer a asibitin malam na rubuta that was in 1998 mm. may 1998 na fara aiki amma may 1998 na ga sanarwa a newspaper in fact ba ma ni na gani ba mm. wani colleague ne ya gani sai yake ce mahajiya ga wani vacancy ya bani dariya a lokacin ya ce ko zaki zaki buga ki gani sai na ce masa a ah, ya ce ban sani ba ma ko an riga an ɗauka ya ce ki dai rubuta so na rubuta allah ya cewa da abinci na shine muke aiki yanzu har ya zuwa tun daga senior public relation officer muka yi principal public relation officer har dai yanzu zuwa deputy director to kafin mu yi batu na nan asibitin ekth za mu koma baya to yaya aikin jarida a wancan lokaci tunda kin ce kin yi shekaru tara ga kin mace kuma matar aure eh. yaya aikin ya kasance wani irin gwagwarmaya wani irin kalubale aka ci karo da ki tunda jarida dole akwai gaskiya akwai kalubale wato kalubalen da zan fara gaya miki shine zan ɗaukan miki shi a cikin tarihi duka na farko ni mace ana bin kungiyoyin mata sai wata kungiya ta zo ta ce za su yi tuwa na local governments lokacin kano da jigawa ga baki ɗaya ɗaya ne sai aka ce to hajawa bisu sai na bisu coverage da na tafi na bisu ba mu tashi dawa sai dab da magariba muna dawa lokacin allah ya ji rai sana abacha shugaban ƙasa. sai muka tara ana wahalan mai mm. dama yadda ake idan aka je tuwa din nan kowa za a je a sassauke shi a kofar gidansa mm. ni da muka dawo gari ba mai motan mu ma ba mai mm. ta wannan jam'iyya ta wannan kungiya da muka tafi sai aka fara sauke mutane a inda za su je su shiga mota lokacin nan ba a daidaita sahu sai kabu kabu sai bas muka ga gari kamar an share ba kowa haka na zauna sai da na kai wajen karfe goma na dare kafin nan na wannan na samu mota ta ɗauke ni ta kai ni 'yan kura da bata daga 'yan bata na shiga na tawo gidan mijina ba waya kalubale na farko kenan kalubale na biyu kuma da na fuskanta akwai yara lokacin da shi ma muka tafi tuwa yaro na na farko na kai shi gidan reno na kan kulla abin da zai ci da fidin botul da ruwa da komai nashi to ina kinta ta cewa idan ya shanye ko kam ya shanye waɗannan na dawo ya shanye kaf ban dawo ba mun tafi tuwa ba mu dawo ba mm. na dawo na zo na ina ta kici kici kamar na yi kuka dare ya yi mm. yaro na ya cinye duk abin da na kai masa mm. ina ta rawa jiki ina zuwa na je gidan mai reno mai reno na ce ina wane ta ce gashi can yana kwance yana bacci na ce me kika bashi ta ce tuwo na dama masa <laughs> <laughs> tuwo na dama mishi da ruwa da siga na bashi ya sha gashi nan yana bacci mm. na ce to fa sai kawai na ban san lokacin da hawaye ya zubo mun ba na ɗauki ɗa na kinkime shi muka tafi gida ƙalubale na biyu kenan na uku ƙalubale shi kuma wani ma'aikacin gwamnati ne kwamishina shi ma aka tura na aka ce in bi su na bi su wannan kwamishina ne ko wani daga national ne national wannan national orientation agency director national director na national orientation agency shine ya zo kano aka ce na bishi muka tafi jigawa ba na manta ɗaya ne dab da lokacin zaɓe ya tafi tuwa nan wajen shi ma na bishi na manta na kawo yara makaranta sai da muka je mun je muna tafiya sai na duba agogo na ga ai an tashi yara daga makaranta mm. sai na dawo na dawo aka sauke ni a cikin na fita daga convoy aka sauke ni a hanya ana dawowa na shiga mota haya na ƙara so kano na zo ministry of information na ɗauki mota ta na garzaya da gudu makarantar yara ina zuwa sai na tarar da su an watso su waje an fitar principal ta eh, headmistress ta gaji da jiransu ta ce su fita waje an rufe gate an suna zauna a bakin kofa ina zuwa su ma na tarar da su na fashe da kuka sai karfe hudu na dawo yaran da suke tashi karfe daya har karfe hudu an gaji da jiran iyaye kowa ya kwashe ɗansa sai 'ya'yana guda biyu shi ma nan na fashe da kuka na ɗauke su kuka tafi gida to kalubalen suna da yawa baraka sai dai in gajarta miki to ya mu'amala da mai gida shi gida ya bada ya fahimci yadda aikin yake to madalla sai ku bi mu bashin amsan wannan tambaya a shirinmu na gaba. abin da lokaci ya bamu damar kawowa kenan a yau sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa lokacin da za mu shigo da wani sabon shirin inda za mu dora a kan wannan tambaya da aka yi wa kallabinmu ta mako muna godiya ta musamman ga wakilanmu baraka bashir a jihar kano da binta ibrahim a kaduna da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin a madadinsu duka ni alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Yes, agai gaida Alheri Grace Abdu. Masauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci a daren yau Lahadi. Sai kuma zuwa gobe da safe a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da cewa shirin ya zo gare ku musamman ma baba yaku muƙiri da ya haɗa shirin baki ɗaya sannan ya karanto labarai na ma wanda ya sa damu da ku a daidai wannan lokaci ni aisha mu'azu nake muku fatar asibahi ta gari.